tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda kuka sani yanzu haka hafsan mayakan Najeriya suna Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya domin ci gaba da ƙara zagi dantse wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Hafsoshin mayakan Najeriya dai sun ƙaura zuwa jihar Borno bisa umarnin muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. To shin ya jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wa jami'an tsaro wajen wannan fafutuka domin a samu zaman lafiya? Wakilin sashen Hausa Nasiru el hikaya ya samo mana ra'ayin jama'a kamar haka, waɗanda suke zaune a yankin na Maiduguri. Assalamu alaikum. Sunana dai Dallami Aisau. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwan su nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai ko da a ce sun ga wasu abin nan ɗin da ba su fahimce shi ba wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya sannan na biyu su kansu jama'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jama'an tsaron sukan dan irin bude idanu mutane sukan tsoro su kawo bayanai su ba su bayanai yadda ya kamata to wannan dai dai na ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burbuɗin wayannan 'yan boko haram da suka rage. Salamu alaikum. Sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce. Zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin kwandiga nan sun shiga idp camp din nan har sun yi ta da bomabomai sun dan kashe wasu amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din jiya ma sun yi repelling attack din kuma nan dai jejin dajunan maiduguri hakan nan zaka ji minti biyu uku haka zaka ji jirage suna tashi suna zuwa kuma mutanen maiduguri da a very vigilant yanzu sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yadda da shi ba immediately ana informing ɗin sojojin sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu immediately za ka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin gaskiya a yanzu dai alhamdulillah zuwan su service kids din zuwan su maiduguri da gaskiya mun dan samu ci gaba sosai kuma effort din su gaskiya is intensifying sosai sosai ana ba su haɗin kai dan in mutanen Borno ba su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai ana ba su haɗin kai sosai ko yanzu haka ɗazunan da muka ga wani da ba mai yarda da shi ba muka kira hotline ɗin sojojin muka gaya musu daga baya da aka kama aka bincike mu yaron ashe dan yana da tabin hankali ne so mutane sun ba su haɗin kai sosai kuma mutanen mu da ake kiran su ɓata da gora yan civilian JTF suna kokari sosai su ma da very vigilant daga zarar sun ga wani abu kafin sojojin su zo ma su ma za su zo wurin eh, a fara bincike ma kafin sojojin su isa wurin assalamu alaikum na Alhaji kareman Muhammad yana nan daga cikin birnin Maiduguri a Dambuwa Road Borno State alhamdulillah inda muke ba su haɗin kai dan a kowane irin muka ga muka fahimci wani unusual movement irin dai ba a gane wani tafiyar wani mutum ba ko da mutumin da ba a gane fuskan shi ba ko an lura da shi halaman bai yi kama da irin mutane wanda yake zaune a cikin gari ba so eh, a wannan lokacin za mu yunkura mu ga mun iso duk inda jami'an tsaro suke in ba mu iya muka iso ba muna da layukansu mukan iya kira su mu sanar da su kuma dukka a duk lokacin da muka sanar da su a duk abin da muka faɗa wallahi alhamdulillah sukan zo wurin kuma sukan tabbatar da komi sai da sun tabbatar da komi sannan za su bar wajen in mana abin na yin magance abin ne za su maganta abin kuma ko da abin na bincike ne za su bincika su ga sun ga kwakwam din abin alhamdulillah yanzu dai zuwan su nan bisabilillahi dan mutum da yana cikin maiduguri dai kan har ma in ba dai mutum zai zai yi bacci ba wani maganin bacci zai sha ba zai ji cikin daren nan cikin dare har gari ya waye za ka ji jirgi a kowane lokaci za ka ji jirgi yana ta yawo a cikin Eh, abin nan birnin maiduguri da kewayenta kuma kamar yadda dan uwana ya faɗa kamar jiya inda ake wannan harbe-harbe wallahi ina gaya maka yaran nan tun da wuri da aka ji labarin su ina gaya maka bakin duk garin nan kowa mutanen da suke kusa da bakin gari kowa yana nan tsaye da idonsa ta ina ne zai ga wani mutum da ba a ga irin ba gane mishi ba a dan a sanar da jami'an tsaro kuma kowa ya zauna idonsa buɗe Hankali yana nan a zaune kowa ya kwana yana zaune yana raye don a bada cikakken bayani don a samu a aiki a tabbatar da zaman lafiya a ga ne mai maiduguri da kewansa da kuma na borno state da baki daya. suna na abdulkadir abdullahi to assalamu alaikum har kullum dai kamar yadda dai a nake faɗi hanyoyin da za mu bawa su wayannan jami'an tsaro da aka turo su na hafsoshin sojoji zuwa maiduguri a hanya ta farko dai ita ce mu mutanen borno da kewaye da ma kuma har sauran jihohi da abin ya shafa mu ba su bayanai wanda za su iya taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu misali kamar duk wani motsi ko kuma wata fuska da ka ganta ba kuwa inda kake domin kusan duk yanzu mutanen maiduguri ko da a ce masallatai ne duk inda ake sallah mutane sun san adadin jama'a da suke sallah da su in bako fuska ta zo musu sun san cewa wannan bako fuska ce saboda haka akwai ma sauran jama'ai wanda ba ma masu na sojoji ba kamar 'yan kato da gora da kuma sauran dai wanda suke taimakawa suna nan sun sa ido sosai ganin duk wani bakuwar fuska da za su shigo cikin al'umma domin su sanar da wayannan sojoji kuma akwai layukan da sojojin suka raba sannan kuma akwai su kwamandoji kwamandoji da suke sector sector wanda su sun nuna ma ga inda suke kai sai za a iya zuwa a tuntuɓe su su kuma abu ya faru nan take za su turo jami'an su a zo a tabbatar cewa an magance wannan matsala da aka kai musu akasari dai wayannan 'yan ta'adda daga cikin dazika suke domin a cikin gari din ba za a ce babu ba akwai birbidi wanda sun ɗan sage cikin jama'a da ɗaiɗaiku amma mafiya yawansu daga dajika suke bullowa sanadiyar ko barin wuta da sojojin suke musu da sauransu wasu suke shigowa gari musamman mata matan ma kuma matasa ba tsofi ba ake shirya musu ma bamai a jikinsu domin su zo su shigo cikin al'umma domin su sukan iya shiga gidajen kowa domin mace za ta iya shiga gida ba tare da ta sallama da masu gidan ba to gaskiya duk yawanci a dajika suke ba wai muna tare da su a cikin birnin Maiduguri ba idan kuka ga mata wacce ba ku gane mata ba ga waɗannan jami'an wani mataki yanzu haka za ku iya ɗauka domin kare kanku Yau wato mataki na farko dai idan muka ga matar da bamu gane kanta ba mukan sa a dakatar da ita inda take karta shigo jama'a idan an yi mata wannan bayani muka ga tana motsawa tana shigowa da jama'a to an san cewa lalle tana dauke da wani mummunan abu to duk jama'a za su kauce kafin nan kuma a sanar da jama'an tsaro a take su zo su suka san kuma hanyoyin da suke bi da na'urar su su gane cewa tana dauke da wannan shi bama bamai a jikinta wannan shine hanyoyin da jama'a suke bi adalla Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya mai dukuri da yankin zaman gaba da A yi gaisuwa ta wajen jummai. Eh za ta ji insha Allah zan sanar da ita. Eh, eh. ta shine cigaban Najeriya. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa duk wani abin da mutum zai yi sai da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a huta lafiya. sai ku ce an tashi kallau yau